Jam'iyyar APC da ta sayar da fom ɗin takarar neman shugabancinta kan naira miliyan ashirin inda a gabanin tafiya zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci a janye wa sanata Abdullahi Adamu inda ya samu shugabancin ta hanyar daidaitawa ko shin me 'yan takarar da suka biya miliyoyin naira ke cewa ne kan wannan umarnin dawo musu da kuɗin su mafi ƙarancin shekaru daga 'yan takarar Muhammad Sa'idu Isu ya ce shiru suke ji wai malam ya ci shiruwa. Tunda shugaban ƙasa ya ba da urumi cewa duk wanda ya sauka ma ɗan takarar da aka yarda da shi na consensus a mai da mai kuɗin da ya siya form kuma ga wata hudu kuma ba wanda ya tuntuɓe mu a national working committee ko jam'iyya gabaki ɗaya cewa ga yadda za a biya mu to muna dai tun tunda alkawali ne kuma inda so ne cewa za a tsayar da mutum kafin a siya form ai da ba mu siya form ba amma tunda mun siya form kuma an alkawali to alkawali aka ɗauka kuma dole a cika tunda harkan jam'iya ce kuma harkan siyasa ce a martanin jam'iyyar ta bakin dan kwamitin gudanarwar ta da tuwa Kumo ya ce a yanzu haka an kafa kwamitin da ke aikin duba waɗanda suka cancanta da samun kuɗin. Jam'iyya ta yi kwamiti ana tantance eh, su waye ne suka sauka Su waye ne suke da haƙƙin a biya su wannan kuɗin tun da mutane nan ba mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba ne jama'a ne da yawa amma jam'iyya ta naɗa kwamiti kuma ana nan kwamiti suna aiki a kai insha Allahu za a biya kowa duk wadda ya dace a biya shi za a biya shi. Faruwar wannan lamari dai ya sa tuntuɓar 'yan adawa ko su ma sun shiga irin wannan yanayi na sulhuntawa da neman dawo da kuɗi. Yusuf Ginyadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar PDP Inyociya Ayu kan labaru ya ce tsarin su ya sha bamban da na jam'iyyar APC kuma umarnin shugaba Buhari bai shafe su ba. Umarnin shugaban Ƙasa Buhari ga jam'iyyar APC bai shafo mu domin mu ba APC ba jam'iyyar PDP jam'iyya ce da ke shugabanci da tsari da dokoki da kuma manufa daban da irin ta APC. Tun kamin a yi zaɓe na shugaban jam'iyyar PDP uh, na ƙasa muna da tsarin da aka bi na sai da fom da dokokin da aka kafa. Kuma babu inda aka ce in baka ci nasarar kujerar da kake takara ba za a mai maka da ka Amma dai akwai inda aka ce za a rage wa mata da matasa. Wannan domin ƙara masu ƙarfin gwiwa akan shigowa a tafi da su a cikin jam'iyya saboda demokradiyya ta inganta. Duk da jam'iyyu a wannan karan sun caji kuɗi na sayan fom a dukkan matakai, amma na APC shi ya fi tsada a tarihi musamman na takarar shugaban ƙasa da ya kai naira miliyan ɗari ko saya ko bari. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.